in su fulanan fa ana muhrimun bi hijjatin aw ubaw bi umratin fa ta mata ya harum A wannan kashin abun da magana iman man inna kalimatu in su fulanan idan nayi magana da wani ko nayi magana da wance fa ana muhrimun bi hajjati saboda yayi wannan ne don ka yi magana da ita ko ka yi magana da wani in bi hannai magana da wani sun fata ne to na ya rama da haƙi maganan da shi din shi ne harama au bi umrati shi kenan kuwa habba sai gashi ya kafa ya yi magana da shi fa hanisa nan wannan haka yake abun da ibi tsaure a nan mata yi hurimu yaushe ne zai yi hama sau da kana Ha, sai a ce masa sai ka amsa bari mu ce sai ka amsa amsa mana mun gani tambaya قلت أرأيت رجلا سني قال إن كلمت فلانا زي هذا ما شيء kanta شيء إن كلمت فلانا إني مجنى دواني فأنا محرم بحجته أو بعمرته قال ابن القاسم كينو قال مالك رحمه الله أما الحج أما الحج فإن حنيت إن يكافى إيه يمكن هذا شيء قبل أشهر الحج لم تلزمه harama ba ta kama shi ba in daji ne ka ji maganar da kyau hatta ka a ce a shirin hajji sai watannin hajji sun shigo ba yi shiri mu bina idan dakalar a shirin hajji Allahumma illa an yi kona nawa sai dai in ya riga ya yi niyyar haɗe da niyyar au kala fi ko ya faɗi a rantsuwansa ana muhrimun hina hanistu na yi harama lokacin da haka hmm? eh ana bari gauri ana barin muje kai ana nasu ne yin sote ya y'i sai ka rubuta shi a kama kena da na karɓa din nan suna karyawa da shi kaga an ce yin halafa ai ma ba zai yi ba ba shiga cikin haram ba ya shiga haram da zarar ya kafa cikawa sun da kaga ai duro ne ce in nai kaza na shiga cikin kaza so ban yi ba a ga ban shiga ba amma zai shiga cikin kasɗin kina kafawa biyu nan sun riga sun san nasu da maya ne ba su ba ne magana ko ba na kuma irin nashi nashi daban ne eh ban ji ba eh a ba ahaliku na ce ba a hannunsu ne eh a to ya nashi sai yi a ya ce a ah, hannunsu ne ya ce ba ka jiro rai ba kunnen ka jilar hmm? eh eh dutse eh, ne su ko an hana su an ce ne ta bi wasal an mu Allah hmm? Hmm. ko a ina ko anan kai kai wannan magana ta kace in nayi magana wannan da waye ka sani ba wanda ka zane ko sai an yi bai zane ga laushi ka hmm? san idris je to lalle da yi magana da shi na ɗauki rama shi ke nan kwanan zai yada to shi ne ake neman hukuncin na ne su. fa'ara alaihi ina ganin alaihi eh, ya waje ba a kansa zalika hina ka. lokacin da ya kariya wa in kana fi gairi cikin hajji wannan tun da ya ce duk lokacin da ya karya a shi kenan ya shiga cikin harama to wannan ainihin ko a cikin koda watannin ba watannin hajji ba ne ba ya shiga harama kawai Tanda ya ce duk inda na kasa so na riga na shiga ƙala ike ga wa malikun wa amma al umratu amma ita ko umra fa inni ara al ihrama yajibu alaihi dama san ina ina ranfan har ina karyawan eh, harama inda umra ce dama yajibu alayhi fiha shi na hannu duk lokacin da ya kasa ya ألا يجد في, في إلا أن يجد من يخرج jama'a. kawai abun da zai sa bai yi umra ba bai samu mai fita da shi ba na yanzu ka za aka ce maka ka rantsa da irin wannan rantsa an za a je maka waje kina za a yi na bin bin eh ban dogari nan za ka yi nan yana kenan gabas kenan hmm? a'a ana magana a nan ne ya san inda mai dubin ta wajen ina za ka yin kai ne bari a yi da da ya fi a'a yanzu ta ina za ka yi da ana hanyar za ka yi Sai wajen zango ka bi ta kwasa daga nan ka dinga mai ka biya albashi ina za ka je ta ina za ka samu maiduguri maiduguri in ba za a ce baka tana na haka ma faɗi maidugurin shi kawo milo matsala da yanzu kaga in za a nemi kano a jinka zai yana haka alhali mutum a kano haka yake jinka sana nan haka to saboda haka nan kaga ba za ka iya ne ba shi ko shi ma zama da ya faɗi shi ma ba zai ma fara yawa ba zai iya ba ya san ina tafiya ba inda zaki zai bata wanda ko ke ganin ba zai bata ba ba ta tafiya ne ba idan ba ka taɓa tafiya ba shi ne wannan zai same ka ta yanzu ga gonan mu nan a nariya abin da yake da suna waccan ta tsallake kan ta kusa da gidan gonan marmara in za ka je wurin baka mai da hankali baka fata gaba daya nan nan gona ka je sai an zaga an yi haka an je an iri gasa. ta zaki wata kwana ayyo nan haka amma nan ne abu in baka mai da yan kayan jin karshen ta ka ce a hanya in da ce ba gwanin tafiyar ne ba ba ma dubu kake ba A kafa hanya ba sai an wuce da kai kana tafiya a nan inda lokacin ana cikin kudo sai je ce yanzu ku zo mu je gona ana fita da masu yanzu ba ku yi sai to mu je wani saka gaba in ce to na mana hanya sai ka kai mu gona nan in kuna wasa kuka shiga unguwarmin daji kuka zuke kaya kuka fita kuka yi guje-guje kuka tafi nesa kuka tafi kuna wasannin su dawa gida sai gagara ka rasa da shi karan kansa gwanin tare wata raina ba to ballanta na shine dole sai an fi da kai baka gani ba kololuwan dole ku ce ce babu Allah ce Allah Ibrahim can ba zai iya zuwa ba kaga dole bai samu mai fita da shi dole ya zauna da shi ne hata tambayar aka kafa amsa ta gida masa don cikinmu nan wanda zai iya jagorantar mutum a ce zai je mai duburi a kasa kai ba mai duburi ba gada gada wannan a samu nan cikinmu wanda zai ja mu ta daji mu gada hmm? sai sai koyayyu waɗanda ba sa magana akwai su amma koyayyu ne su ba sa magana amma yana zuwa kai ke kada sun maza mu lallaba mu gani ke abin ya kalli nan ya kalli nan yana tafiya yana kallon nan yana kallon can ai ko kaza kaza wani wurin ya sa yi gungurin gum sannan ya wuce haka yake mallan kashe sai ka kun bulle gada wajen alaka ko bayan sallar da kana kai mun fa batawa ne ce a ce wai waya nan ya wai waya nan ce a ga annabi kololuwa da zai je bai iya safiya madina da kansa ba sai kai hmm? da suna son dogari dukkan nan ba sa iya zuwa fan dogari a kafa da za ka ji kwaltan nan kai ta tafiya da kwakwa shekaru kafin ka je a kwano ka je da satuttuka amma ta ga da ita shi da yake shi abunsa da gaske ne ilimi ike da shi ya kiri da ya tafi tafiya sai da nemo masa mai hanya zai iya yi na tafiya a tako da rai kaban hanya yi dama ita tafiya dama ita tafiya abu, ita tafiya abu ni ke hmm? ana ba shi abin haka shi zai iya tafiya amma ina sai nemo masa mai hanya kan aka yi da shi tun kafin fitiyansa zo kwanuka ana shirya da shi ce a zai yi a hanya kilomita ɗari biyar ya bi kuma ya tsallaka ya shi ta sau da kanan ya ce sai dai bai san hanya ba illa Allah ya ji da manyan kwalji ma'aku bai samu mai fita da shi ba wai ya kafu ala nafsihi kuma yana tsoron ma rayuwar kansa ko da zai iya fitan don za a fita ai sai an yi ayari mutum ɗaya bai fara tafiya kaman ɗan kwanakin da muka faɗa da da in za ka je nan kudawa nan birnin gwari sai da esko wani daɗewa aka yi ba mota ɗaya ba ta tafiya biyu ba su tafiya uku ba su aka waye gari ma dai sai za a yi dasko a can mm, me take da suna roko kowa ya taso je can kowa ya taso je can a haɗu in masu tsallaka masu fitan mutanen suka kallaye motoci sun sai suka karbi yanku ba su ke zara a ne ku bi su tsallakan da mutane ko haka za ka tafi makka a ƙaha ba a yari kaga har wa sulhe da ayari ويخاف على نفسه ولا يجد من يصحبه بل يسامو وإن درسوا أبونا تفيا تعرض الشيبة kaga fara ala alaihi shay'a to wannan saboda wannan lalura idan ga babu komai a kansa hatta ya je da kunsa wa sahaba sai ya samu ne tsuwa sai ya samu abokan tafiya fi kare kile yanzu a zamanin nan ana maganar eh samun kuma ba eh, sai ba dole ba zai in babu bizan nan kaza in dai jirgin dole sai an samu wannan sai sun a yanzu sai an samu bizan nan sai an samu kuɗin jirgin nan sai dai akwai na hanya amma a shi labari ne wane ya je wane ya je wane ya je amma akwai hadari da saboda kana kuma mutum an ce wala tulku aidikum illa tahaluka ana babu komai babu wani ne amma dai akwai tashin hankali da cin lokaci wanda za ku iya samun gari da gari a ce yanzu ba zai shigo ba can a ce to ga waɗansu sun zo ga su wane ma za su tafi kuma kuna iya tafiya to haka visa ma tana iya zama da a ce za a iya zuwa visa ba wani abu ne tunda duk inda za ka yi baka yadda visa yadda visa na in ka je a kafa za ka yi shigewa yanzu hanyar zuwa nijar guda nawa ce ka ba ni amsa kana zauna nan ai ba ta dalili yan gangan ke sun san inda suke bi a ƙasa kuma ba babu yiwa wannan ya tafiya babu yiwa wannan ya tafiya ba ta kanda da kasan inda za ka bai haka ba ce maka daidai karfe kaza hmm, suna nan an ah, amu bari shi da daddare an ah, amu bari shi da asubashi an ah, amu bari shi da kaza kaga sai da ilimin mutanen eh, wajen za ka sauran za ka shige sai dai faran da aka tafke kakan Eh, shi ma kuma in ba ka san lamarin ba dinar haza ya tafi farka ko tsautsayi tsautsayi zai iya gittowa ne da iya tun da idan mutum ya je can sai zama fa kamar dolo a nan ana kallon ana kokon a shiru ha a faru ma alayyo tuwe a nan ne amma a can kana taka tsantsan yanzu na kaga kowa ya wuce shi ya tsaya to wuce mana malaki ga masu karatu in yi juyo ba ku in yi ga wasu a baya wasu a can kut sai ga ya warke sun a maka ne kabbar sallah Allahu akbar sai sai ku jira shi ha ya yi ya gaba ya sake Allahu akbar sun har ku gaji ruwa ne in an kira sallah ai dole su watsi su an kira sallah ba sa zama suna sallah sun fita hayya ala sala gina uku da uku sana huru ake kanin zila ita akwai dabaru da yawa ni ba abu da rasa da ya amma ka tambayi 'yan da suke kan dan kaɗan ne masu faɗa mana abin da suka ce abin da suka shiga cikin to akwai irin wa'yan da ba yin kan ga an tafke mutum tsotsai ne a dole ko da man tattalin za ka ci shi hatta ya ji da unsan wa sahabatan fi aiki kala fa'iza wajadahum ko ya same su fa shi an yuhrima bil umra tashi dole ma da umra kulto famin aina yuhrimu to yanzu dai muna son a tantance mana wai to daga idan zai yi harama tambayan ba ta fito fili ba aminal miqati am min mawdihi kuma wani tawili da zaka kawo ba shi in ya je miqati ne ko ko a zai daga inda yake daga garin su alladhi halisa fihi fi qawli malik Kala min mawdihi da wurinsa wala yi wala yu'akhiruhu ila al-miqati ba zai jinkirtar da shi ba sai ya je mai kati nan inda iran tsohonsa nan inda ya karya ta to daga nan zai hama ita malik kada ya zama baka ji ba kai wata wata tabbata da aka yi bayanin ta walau kana lahu an yi akhira inda yana da daman ya jinkirta ya ilal miqati ainihin fil hajji لكان له أن يؤخر ذلك fil umrati inda zai bari sai an je mai kati a hajji da sai a ce an umra ma haka laqad qala li malikun yuhrimu bil umrati idha hanisa zai harma da umra yayin da sai ya karya illa Allah ya jida man yukhrij ma'ahu kawai wannan shine uzuri wa yasta'nisu bihi ya kawar da damuwarsa da shi جدده فإن لم يجد أخره حتى يجد فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنيف زي حرام أن الناس إن كفى إذا جعله ما إذ جعله مالك في العمرة غير مرة من حيث حنيفة wanda ya shafa shi a aura inda ya karya din nan za ka nan haka illa in ya kuna nawa min miqati to in ya riga a rantsuwarsa yake zai ɗauki haraman nan daga miqati shi kenan mutum yana kan da sharfinsa ko gairu zalika fa huwa ala niyyati na'am hmm? Allah ya ji da duniya ne na karanta yawa illa Allah ya ji da ta kai shi mai kare da mako sai dai in ba san mai fitar shi ba amma ya san mai fitar da ta kira yi jami'o shuru